أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawon musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata ya zamanto ya kasance dalilin tsiranmu duniyarmu da lahiran darasin da ya gabata muna cikin maudu'in maganin hasada wato ilajul hasad mun ce lazim ne ya kasance mutum ya yi tunanin yadda zai magance wannan mummunan cuta wannan mummunan sifa idan har ya kasance na ɗauke da ita kuma mu ambace sashen hanyoyin da mutum zai bi domin ganin cewa ya yi maganin wannan mummunan cuta ta hasada daga cikin hanyoyin da muka ambata mun ce malaman akhlaq sun ce kamar yadda jiki yake da cututtuka kuma akan maganin shi ta hanyoyi daban-daban hakanan zuciya take da cututtuka kuma akan maganin waɗannan cututtuka ta hanyoyi daban-daban amma mun ce akwai gimshikai guda biyu wanda malaman akhlaq suka ce duk wani cuta wanda za a yi maganin shi sawan ya kasance na jiki ne ko na zuciya ya ɗoru akan gimshikai guda biyu na farko wanda muka ce shine ilimi hanya na ilimi kenan ya zamanto an bincike hakikanin wannan cuta ɗin menene hakikaninsa daga ina ya samo asali menene abubuwan da suke ingiza mutum ya fada cikin wannan cuta din menene suke sabbaba wannan cuta din da abin da ya kama da haka sai kuma ɓangaren aiki wato abin da ya duru akan aiki wanda muka ce shine za mu yi bayanansa a yau insha Allah cikin maudu'in da za mu yi cikin wannan darasi din inda muka nuna kenan shi kuma janibin aiki bayan an gano abubuwan da suke sababa irin wannan cuta ɗin bayan an gano abubuwan da suke ingiza mutum ya fada a cikin irin wannan cutuka ɗin to yanzu za a zo a yi aiki domin ganin cewa an kawar da wannan cutuka ɗin to wannan aiki ɗin shi kuma yana da nashi makama da hanyoyi da za a bi a ga cewa an kawar da wannan sifa to shi yasa yana daga cikin bayanan da malamai suke yi dangane da wannan amarin kamun ya zamanto mun shiga cikin bayani dangane da abin da ya shahi aiki watan yin sa'ayi domin ganin cewa an kawar da miyagun cututtuka na zuciya musamman hasada suna cewa wal afdal an yusajjil al hasud khulasata هذه الأمور على صفحة أو صفحات abin da ya fi dacewa shine don abubuwan da aka ambata wanda aka ce sukan kawo matsala suna ba da matsala ga shi mutum da yake yin hasada janibi na ilimi kenan suna da tasiri akan shi kan kanshi a mustawan shi kadai ta yadda za su azabtar da ruhinsa za su azabtar da zuciyarsa wannan ma zai yin tasiri a kan jikinsa da kuma abubuwan da alkur'ani ya bayyana dangane da mummunan makoman mutum da yake yin hasada da kuma miyagun natijoji wanda yake wannan sifa take ɗauke da shi haka ma wanda suka zo a cikin hadisai na ma'asumai musallam yana da kyau zaman to duk waɗannan abubuwa ɗin mutum ya sanya su gaba ga idon shi ya zaman to ko da yaushe yana kallon su kinan wa yuhawilu qira'ataha kulla yawmin marra yi muhawala a kudu shi zamanto ya ɗan karanta waɗannan natijojin waɗannan miyagun natijoji miyagun tasirori wanda wannan sifa ɗin take sababawa yana da kyau zama mutum yana morowar kansa a kowane lokaci yana dubawa ya gani wannan zai taimake shi a mustawa na ilimi a mustawa na hanyar ilimi ya zamanto ya wa'azto kuma ya ɗauki ibra ya zamanto ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya rabu da wannan mummunan sifa ɗin kai suna cewa bal ya ha bi sautin alin ibaratan ibara yana da kyau ma ya zamanto ya karanta waɗannan miyagun natijoji da waɗannan miyagun tasirori wadda sifa hasada take ɗauke da shi ya karanta su da sauti wanda yake maɗaukaki ya zamanto ya bayyana sosan gaske ya karanta so ɗaya so biyu yana kararawa wa ya tafakkar fi kulli ibaratin minha hakanan sai kokari ya yi tunani ya yi tadabburi a cikin kowace ibara daga cikin ibarorin da yake ambato dangane da abin da ya shahi matarrat watan cututtuka wanda ya fada a cikinsu sakamakon me sakamakon wannan mummunan sifa wannan mummunan cuta ta zuciya ta hasada wadda yake ɗauke da ita wa yi nazar خاصة في الروايات الشريفة الواردة masumin المعصومين عليهم السلام في هذا الباب يقارى زرفة تناني da nazari musamman a cikin riwayoyin da suka zo daga ma'asumai alaihimussalam saboda wannan yana da matukan tasiri kuma yakan tsawatar da mutumin da yake ɗauke da wannan sifa ɗin ya zamanto ya hannu saboda kenan wala shakka anna kulla insanin ya ishu halatal hasad fi nafsihi ba ba wani shakka akan cewa da yawa daga cikin mutane kamar da muka bayani cikin darasin da ya gabata suna suna fama suna rayuwa da hala da, da sifa na hasada a cikin zuciyarsu sai dai abin da ya bambanta su wasu sukan izharin shi wata yana iya hita ƙarƙashin sai su ta yadda za su iya yin aiki domin ganin cewa sun kawar da ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya yi ma wanda yake hasada wasu kuma suna ganin cewa ba su da saitara a kan zukatansu to suna ganin kenan ba su iya su kama kansu ba su iya su yi maganin kansu wurin kame kansu kare kare zamanto sun je sun abka ma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma nema domin kawar da ita kinan mutane sun bambanta akwai wanda suke da saitara akwai wanda ba su da saitara wanda ba su da saitara nasu ya fi muni kuma shine ne zunubi yake rattabuwa a kan shi amma wanda suke da saitara akan zukatansu akan wannan mummunan sifa din ba su da zunubi ma daman bai ingiza su ba zuwa ga mawuƙin aiki kamar da muka gani saboda haka kenan iza ba a haza suluk wal barnamish bi shaklin jiddi fa innahu sayara atharahu al ijabiyya fi muddatin qasira tabbas wannan barnamish da malaman akhlaq suka bada ga wanda ya kasance an jarrabe shi da wannan mummunan sifa ta hasada idan ya bi shi sosan gaske ta hanyar da ya kamata ya zamanto ya bi shi kuma ya yi mutaba'an shi ya yi tunani a cikin shi ya ɗauki ibra a cikin shi lallai zai ga natijan shi cikin ƙanƙanin lokaci wa satattakhallas ruhuhu wa jismuhu min sharril hasad tadrijiyan da sannu zuciyar shi za ta yi takhallusi za ta samu tsira daga wannan mummunan sifa ta hasada sannu sannu wa tanfatihu amamahu ufuqa salama was sa'ada fi harakatil hayat wal sai zamanto sannu sannu ƙohohi na salama ƙohohi na sa'ada a cikin wannan haraka ɗin na rayuwansa za su buɗe masa zai riƙa ganin abubuwa da waka ɗansu zai riƙa ganin abubuwa da haƙiƙaninsu saboda mai saboda ya rabu da mummunan sifa ta hasada wadda take isar da duhu a cikin zuciyarshi a cikin ruhin ta yadda ba ya ganin abubuwa haƙiƙaninsu ba iya ganin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wanda yake hasada ba iya ganin falalan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wanda yake hasadansa ba iya ganin daraja da kuma matsayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wanda yake hasada saboda me saboda yana ɗauke da wannan mummunan sifa din amma duk lokacin da ya takhallusi duk lokacin da ya nisanta daga wannan mummunan cuta ɗin zai rika ganin waɗannan abubuwa ɗin kan waka su. zai ga cewa falala ne na Allah subhanahu wata'ala ni'ima ne na Allah subhanahu wata'ala daraja ne na Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ta'ala yana bada shi ga wanda ya so saboda haka abin da yake nashi shine shi ma ya fatan Allah ta'ala ya bashi in yana da liyakan wannan ni'ima din ko yana da liyakan wannan falala da wannan daraja din وينبغي على الحسود خاصة التفكير في هذه النقطة bizat. kuma yana da kyau musamman shi mutum da yake yin hasada ya kasance ya yi tunani a cikin wannan nukta wannan abin da za mu ambata su san gaske وهي أنه لو صرف وقته وطاقته التي يحضرها بالحسد في ترميم شخصيته وتقوية بنيته النفسية والاهتمام بموفقيته وتكامله فإنه من المحتمل جدا أن أو أن يتساوى أو يتفوق على المحسود وينال بذلك الراحه والرضا kisa shi mutum da yake yin hasada za ga yana wahala sosan gaske yana bata energy yana bata ƙarfi yakan zubar da irin guzuri da kuma istidadi wanda Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya bashi cikin sa'ayi domin kawar da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya yi ma mutumin da yake hasada da a ce ya yi tunani ya yi nazari da a ce wannan karfin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan energy da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan istidadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da ya sanya shi ne wurin ganin cewa ya yi maganin wuraren da yake da rauni a cikinsu ya gyaggyara wuraren da yake da matsala a cikinsu a cikin al'amarin shaksiyan shi to da ba mamaki nan gaba ko ba ya zamanto ya yi daidai da wanda yake yin hasada ɗin da wanda yake ma hasada kenan ko ma ya kasance ya yi wanda yake ma hasada lalle ba mamaki so dewa wanda suke ɓata lokacinsu suna hasada suna baƙin ciki suna ɓata ransu saboda Allah ta'ala ya yi ma wani ni'ima wannan tunanin da za su riƙa yi wannan baƙin cikin da suke ciki da a ce sun tsaya sun yi ma kansu tunani a akan wani al'amari wanda zai iya daga shaksiyansu to lallai da sun daidaita da waɗanda suke hasada da su ko ma su hisu wannan ba abin mamaki ba ne kuma sau da yawa irin wannan ya afku kenan wa bi wafi akhar يجب da wafi يستبدل دوافع الحسد abin da shi أبندا شي ما son يكي shi ne. abubuwan da suke ingiza ka je ka yi hasada ka kyale su wanda ma ya zamanto ka canza su da abubuwan da za su ingiza ka kai a yi mun ce akwai bambanci tsakanin gifta da kuma hasada mun ce gifta sifa ne na mumini kamar da zo cikin hadisai shi kuma hasada sifa ne na munafikai shi mumini baya hasada amma yana gifta yana fatan in ya ga wata ni'ima wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wani yana fatan Allah ta'ala ya bashi irin ta ko da ita hakanan baya fatan wannan ni'ima din ta gushe ga shi wannan ma'abucin ni'ima din wannan shine gifta kenan mutum yayi kokari ya canza ababen da za su ingiza shi ya hasada da ababen da suke ingiza shi ya zamanto ya yi gifta saboda gifta din sifa ne mai kyau baya da zunubi kamar da muka gani cikin hadisai ويأمل على تبديل القوى المخربة إلى bana'a fi في حركة الذات والشخصية kenan ya kokari ya ga cewa abu ababen suke rusa shaksiyan mutum da ma'anawiyata din mutum da ruhiyan mutum ya kokari ya canza su da abubuwan da suke gina shaksiya suke gina ɗabi'u suke gina shaksiya na imani wannan shi fi masa shi yasa ya zo a cikin hadisi daga amirul mu'minin ali alaihi salam madmunin wannan bayanin da muke yana cewa ihtarisu min suratil bukhl wal hiqd wal ghadab wal hasad wa iddu li kulli shay'in min zalika iddatan tujahiduna biha min al fikr fil aqiba wa man razila wa talab al fadila wani hadisi ya zo a cikin tasnif gurar hikam shahi na ɗari uku hadisi na dubu shida da ɗari takwas da shida imam ali alaihissalam yana cewa ku kame kanku ku tsare kanku daga sifa na rowa hakanan kuma da hikdi da hushi da hasada ku yi tanadi ma kowane abu daga cikin waɗannan abubuwa wani tanadi wanda za ku iya zamanto kun yi jihadin kawo kanku kuma kun yaƙi kawo kanku na abin da ya shaye ku rika tunani a cikin akiba nan wurin kenan janibin ilimi ya zo kai tunani dangane da akiban wannan mummunan sifa din ina zai kai ka zai kai ka ga mahallaka ne zai rusa maka duniyanka da lahiranka kenan in kai tunanin wannan akiba din ka san kenan bai da kyawu saboda haka ne kasance shine kai tanadi ma waɗannan miyagun sifofi wanda Imam Ali alaihi salam ya lissafa hakanan kuma wa man'in razila da kuma ƙoƙarin hana duk wata mummunan sifa ɗin hakanan kuma da yin sa'ayi domin neman sifa wadda take da falala take da ɗaukaka wannan kenan a kodo shi kasance mutum ya ɗauki wannan shine ma'auni a gare shi kuma shine mai a wurin shi kenan janibin ilimi yana da muhimmanci sosan gaske wurin maganin miyagun cututtuka musamman hasada kai tunanin akiban wannan al'amarin ina zai kai ka zai kai ka ga lalacewan duniyanka da lahiranka kenan ba abin kwarai ba ne a madadin shi ka nemi kyawawan sifofi kyawawan ɗabi'u wanda za su kai ka ga gyara duniyanka da lahiranka wanda za su baka tsira duniyanka da lahiranka wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin